A garin Maimushiya da ke karamar hukumar barto a jihar Zandar kusa da iyaka da Najeriya, jama'a sun shiga matsalar rayuwa tun bayan da kasar Najeriya ta rufe iyakarta yau makonni biyu kenan. Shi dai wannan gari na niger na samun dukkan abubuwan tattalin arzikinsa ne daga Najeriya. Wuri ne inda ake hada-hada sosai, amma a yau mai Maimushiya sai sunan kawai domin harkoki sun taɓarɓare kamar yadda a tahiyar wani dan kasuwa ke bayyanawa. Babu shige da fice tsakanin mu da Nijar da Najeriya yanzu. Kaya sun ƙara kuɗi, a da dai muna yin ciniki da barkalla wajen miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku yanzu ko shika ɗari ma baka hada ta a rana bare ma miliyan kuma yanzu sati satin ta yi yawa kana barci cikin ka hai wani ya duro ma gida ko ya dauki ka ko ya dauki wayarka ko ya dauki ma wani abu da babu wannan abu a bangaren direbobin motocin sufuri matsalar ta kai lahaula domin an haramta shiga da fice a Najeriya tare ma da hadarin rasa rai maluman direba ne da ke bin hanyar zandar Kano matsalar mu kawai fasinja ba sa in har akwai wanda suke kwana tuni ma ka rasa ma me zaka dauka ai dai ka kada mota ka tafi to wallahi ka san wannan abubuwan da ake faɗi na an riha boda shine mutane bisa rasu kuma mutane ana tsorata su ana cewa ana halbi ana ba mutane kashi tunda a gaban mu dai mun ga an wuce da gawa ma an ce halbi akai wahala ake sosai saboda in ka je sai ka zo ka biya mai kura an biyo ta baya sai an yi ciniki ma da su abin da za a ba su kwan a wuce da kayanka yan dako da suka dogara da direbobi da yan kasuwa su ma suna dandana kuɗa su sanadiyar wannan al'amari mai damuwa lawali lado mai sayar da kayayyaki kan Tarko ya yi bayani akan halin rayuwarsa. Da ana samun dako amma yanzu ya bodan nan da aka yi ba a samu. To rayuwar da yanzu ga ta nan dai kada ran kada ha. Da kana samun naira dubu biyu a wuni yanzu ka yi kokari ka samu naira ɗari. Mu dai yanzu abin da muke fata Allah da ya kama mana. Bodan nan dai a samu a buɗe ta kowa ya yi aikin shi lafiya lafiya. Tattalin arzikin wannan gari da ma babban kaso na tattalin arzikin jihar ya danganta ne da wannan iyaka kasancewar iyakar na rufe a yanzu rayuwa a mai ba za ta ta sake komawa kamar da ba a yanzu-yanzu.